kamar yadda ka sani ba wannan ba sabon abu bane duk inda suke da sarki fiye da ɗaya wato suna da irin wannan hukuma ta gudanar da wato al'amuran sarakuna to saboda haka ka ga ai da can san da ake tsohuwar kano ka san akwai wannan wato hukuma ta sarakuna wacce ta kunshi kano da kazaure da gumel da hadeja to kuma yanzu a kano tunda an kara masarautu sababbi guda hudu to kaga ya bukata yana bukata a irin wannan wato hukuma aikinta shine su dinga zama daga lokaci zuwa lokaci su ba da shawara akan harkoki da suka dami al'ummarsu ko kuma wani abu da gwamnati take so su zauna su tattauna a kansa musamman ma yanzu kaga mun ce ilimi kyauta ilimi dole daga matsayin firamare har zuwa sakandare to kasan gwamnati ita kadai ba za ta iya wannan aiki ba a dole ne a sawo magana mai unguwa a sawo magana dagaci a sawo magana hakimi balle kuma uwa uba sarki to saboda haka ga shi yasa muka yi sauri muka sa a cikin dokar dawo da wato wannan abu wanda dama can akwai shi a tsohuwar kano to kuma a cikinsa akwai nada wato shugaba na wannan hukuma ta gudanar da al'amuran sarakuna shine muka sa shi mai martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu domin a dai sarakuna masu daraja ta dai kaga shine ayi babba kuma domin ya riga su a samun wannan daraja tun tuntuni. amma kwatsam bayan gwamna ya ayyana shi sarkin kano a matsayin shugabanci wannan hukuma sai rahotanni ke kewaya cewa ita majalisar sarkin kano din tana cewa ba ta da wannan labari domin gwamnati bata ba ta a rubuce ba kuma sai in ta gani a rubuce za ta dau matakin da ya dace me ya faru ba a isar da sako ba ga ita fadar mai barta ba? to kai mai bada labari kana ba da tsohon labari ha'un baka sabon labari to an riga an kai wannan takarda kuma sun sa mana hannu cewa sun karbi wannan takarda saboda haka muna sauraro amsa daga wajensu a tsarin akwai sauraron amsa ne ko kuma a aiki kawai za a kama garin duk ɗaya ne idan an kama aiki wato aika ga an yadda kenan an kuma an ba da amsa a rubuce kaga shi ma an yadda kenan idan kuma aka yi shiru ba a kira mitin ba to kaga ba a karba ba kenan idan kuma aka rubuto amsa cewa ba a karba ba to kaga ba a karba ba kenan idan aka ji shiru a ƙarshe ran kai daɗe ko kuma aka rubuto wanda ya nuna saɓanin wannan aiki da gwamnati ta bayar mhm. menene matakin gwamnati na gaba lokaci shi ke ba da amsa